Ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun sa sabon shirin. Ta masauraro a yau a sashenmu na gwada fasahar ka muna da wani bako wanda ya kama na ziyara wanda kasari dai za mu iya cewa kowane shirin da muke yi kuna jin muryarsa amma a yau da an ce ka a bakin mai ta tafi daɗi muna tare da. Eh, auta wazirin waka auta wazirin waka ga ka dai a cikin shirin don matasa yau kam me baka shawaka mana ziyara daga can jihar kaduna eh to gaskiya ai yanayin shirye-shiryen da kuke ne ina samun labari kuma ina iya sauraron wani shirin ina jin irin kokarin da kuke ya wasu abubuwa da kuke su kuma akwai taro da na shigo ma zan yi su sai na hada na ga cewa ba zai yi in shigo jihar adama har in fita ban zo wannan gidan rediyo na kawo ziyara ba su shi zana ce bari zo mu kawo ziyara don sada zumunci saka da to a auta wazirin waka akasari masu sauraro suna jin waƙoƙinka da muke sanyawa a wannan eh, shirin na dan matasa yau ga ka kuma ba za mu ce masu sauraro wani irin fasaha ne allah ya baka ba amma ka nema a cikin waƙoƙi da kai wanda iya cewa ga waka ɗaya ba a cikin waƙoƙi da kai wanda ka fi so kuma wanda ta fi kwanta maka ka rera mana shi saboda masu wasu tabbatar cewa lalle da auta wazirin waka da suke ji muke sanya wakansa a cikin shirin nan muke tattaunawa eto eh yanzu to kamar akwai wakar da muka yi da adamu adamu zungu wanda ake iya zaman duniya muhallin anai ne da lissafi cikinmu akwai gurɓatattu wasu har suna tsafi mu Allah muke roƙo ka gani ka san waka a kan iya zaman duniya Adam Zango Autan Naziri mai waka Iya zaman duniya nan anai ne da lissafi wasu har suna to kamun da je ga tambayar da shi abokin aiki na zai yi maka akwai wakar da ka yi wa wannan shiri na dan matasa wanda akasari masu sauraro ya je kunno kansu to yau ga ka dai a cikin zauren kuma za mu gwada ka za mu ga ya kirkiran naku ke kuma wani irin basira Allah ya baku ta wurin rera wannan shirin na dan matasa ko kuma wannan sashen na gwada fasahar ka waka kai sai yanzu haka masu sauraro suna jin zaure idan matasa zaure idan matasa shiri ne da ake yi idan matasa kuma zaure idan matasa ku saurara gari ku matasa kare yanzu misali kari ne ka samu kaga ne komai na da ke nake inuwar ki ko zazzabi nake saukin gaki yake wai ina kike sai faman haki nake to a yadda tattauna mu ta kaya kenan a waccan lokacin da wannan matashi auta wazirin waka autan wazirin ko mazu sai na da adam naziru ba kai auta wazirin kuke je mala eh,